قلت فإن لم يجد فصيام إن بيتام وفي عظم رئية تدشي قال نعم قال وقال مالك مالك يأتي إذا مضت أيام التشريع إذا كانوا كان زمن من سكتاري فلا رمي وتم بيجي بابا ko bai yi ba ba kwano kan mina sun tare فلا رمي لمن لم يكن رمى باب جيفة وان دبي جيفة قلت على أي أرأيت بني باي إن كان رمى الجمار الثلاثة إن متياجي في جمرة أكون بخمس خمس دوات إجيفة إجيفة بيار إجيفة بيار يجيب بيار كيف يصدو عقابي إن ذكر في يومه إن يتنون قال يرمي الأولى التي تلي مسجد منى بنصاطين ثم بيرميه ثم يرمي الجمرة allati talina bi sabai wacce ake bin sai jifa da bakwai jefe ta da bakwai al-aqaba bi sabai wa fa qawlu malik wanda wancan hukunci ya same shi ga yadda zai wannan shi da hukunci hmm. eh. a biyu dai tun da biyar yayi a bakwai ake gaba ɗaya ba yawwa abin da ke yin ashi ne aka ce to in ya zo ga yadda zai yi ta farko da zai jifa biyar amma na gaba sai ya iti ya ɗi ta tsakiya yi bakwai ta ƙarshe yi bakwai haka malam maliku ya ba da fatawa yadda za a yi sannan ila ne gaban saba'in ko sun mal'aqaba bi saba'in wa huwa qawlu malik kuntu sai nake to wala dama alaihi bi qawli malik wannan duka da yi babu wani jini a kansa ta maganan maliku akwai ko akwai wani kafara da zai yi da jini qala na'am la dama alaihi sirra ma fi yawmihi zalika inda ya yi jefi ya yi wannan jefa a ranar shi kuntu fa illam yakun zalika zakara zalika to idan bai tuna ba fa illa min al-gadi sai kashe gari ayar mil ula jinafataini wal jamrataini bi sab'in sab'in kaman yadda aka faɗi a bayan qala na'am wa hadha qawlu malik mu dai haka maliku ya faɗi mana kuntu wa alaihi damu to shi wannan sun da ya dan canza da na baya ko akwai wani jini da zai bada kala na'am fi ra'ayi Ramu ba, ramata barin koma dai. Wa hada malik ko wajen daban nan mai nan ne ke kultu wa alaihi da a bayyana ne tsakomin daga farko in fitar da yadda kai gaba da a'a ba za ta yarbi al'ula da hasatai ne wal jamratai ne bi saba'in saba'in kamar amsan baya ko kala na'am Ayi ka zo inda na ku ya saba sai kama ba ɗaure a aikin zo ba قال نعم وهذا قول مالك فقينا كان بالآن أي شيء نكي نعمة شو بسبع إن سبعنا أولا سبعك قلت منو بعد قال نعم هكذا أي كمان وانشان نبايكين وهذا قول مالك قلت وعلي وهذا wa hada qawlu malik nan ba ma tambaya ne ba wannan shine maganan maliku kuntu wa bihi damu shin akwai wani jini a kan fa tun da dai wannan ya saba da na farko kala na'am amma wannan jini fi ra'ayi ba ra'ayi maliku bane ba ko wancan maliku ya ce an diga an yi wancan ba maganan jini to kenan wannan din ba ba maganan jini amma ni nace eh lalle ya dace akwai jini da akbartuka na baka labari da lafi qawlihi ko saba wa magana wani lokaci ce akwai wani lokaci sai ce babu to shi muna mu namu ko kuma ta kenan namu ina jin ka eh ya ga ai shi ne na zaka ce mu kuma ga yadda namu yake ok to kana iya ka karanta mu shi ne na ko ci gaba to muna shi ne wannan na farkon ko daga inda ce kala na'am to kenan kafin kala na'am ne ma kenan cewar akwai naku a tsakanin bi saba'in saba'in ya ce wa haza ne wa haza qawlu malik kala na eh. yawa eh farkon jumla mara kuskari sai da ka jumla radin nan to insha Allah mun kwana